Babu mai hoji da gini mata. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makon da ya gabata likita ya koro jawabi akan hawan jini wanda juna biyu ke haddasawa, inda ya ce babbar alamarsa shine ciwon kai, amma a wasu lokutan ko kuma mafi yawancin lokuta baya nuna alama, wanda dalilin haka ne ake kiran irin wannan hawan jini da mai kisan farat ɗaya ga mata masu juna biyu. Sai lokacin da aka ɗibar wa shirin kuma ya halinsa. To a wannan makon likita zai ci gaba da yi mana bayani ne kan mata da suka fi hatsarin kamuwa da wannan matsala ta hawan jini a lokacin da mace ke dauke da juna biyu. Likita gare ka. da wanda take da shi yana da kyau ya kasance ta guje ina abun da na lissafo na su gishiri magi onga da ajino su ma su barci ga baki da wasu wayansu akan ce su rage sosai sai kuma ga wanda ba ta samun hutu shi ma wannan is one of the most important risk factor wanda kullum tana cikin aiki ko wanda ba ta samun isasshen bacci wanda ko kuma tana da ciki ne amma kuma zuwa office bai hana ta zuwa uh, gurin aikin ta ba tana nan zuwa office tana nan zuwa koyarwa tana nan zuwa wato ainihin uh, su biki tana nan zuwa uh, wato ainihin fita da take ko kuma kasuwancin mijinta kuma tana ci gaba da kulawa da gida kamar da take yi da dole ya kasance mace tana da ciki musamman ma a zuwa a ce gashi tana da aya guda hudu a ƙasa yana da kyau a sama mata abokiyar aikin da za ta rage mata aikin da za ta na samun bacin akalla awa takwas a rana zuwa awa goma sai kuma na gaba wanda suke da sedentary lifestyle aka ce sedentary lifestyle su ne wanda kwatkwata suna da ciki amma kuma kwatkwata ba sa samun dama suna yin exercise in ka ce exercise ba ana tunanin cewa mace mai ciki a ganta tana gudu ba a'a but rather ya kasance tana dan samun tafiya daga daga nan zuwa ɗan guri na akalla kama a ce ko da 500 meters wato a ce tafiyan kamar miti goma zuwa sha biyar ko da ma a so biyu a rana ya wadatar amma a zo a zauna a cikin AC kasance mace ta ci nama ga coca cola ga wannan fanta ga wancan so ba a son ga mace mai ciki ta yi wa'innan musamman in ba ta motsa jiki shan coca cola da fanta ba matsala ba ne ta sha abinta in tana so sai dai yana da kyau ana ɗan motsa jiki yayin da aka sha wa'innan kayan kwalban ko kuma yayin da aka ci kayan daɗi ko irin su shawarma irin su pizza irin su baga duk ba laifi gefe amma ana motsa jiki dan wannan maikon da kuma abun da aka ce yana fita ta hanyoyi daban-daban. To likita shin menene ma illa ko kuma illolin irin wannan hawan jini ga mata masu juna biyu? daga cikin manya-manyan illolin shi shine pre-eclampsia da kuma eclampsia zan yi bayani a gurguje akan wa'innan guda biyun Wa'innan guda biyun suna cikin manya-manyan abubuwan da yake causing maternal death wato mutuwa ga mahaifiya kenan da kuma abin da yake cikinta don yawanci akan same su ne yayin da injini ya hau yayi yawa yayi yawa sosai haka sai zo ya fara causing girgiza wani abu ya shi convulsion kenan sai ga mace an kawo ta bata cikin hayacinta tana ta zubar da yawo ta bakinta tana ta faduwa ita kanta bata san halin da take ciki ba har ta zo ya kasance sun ma sun ji ciwo a kafar su ne a kan su ne a cikin su ne a kirjin su ne kuma kuma abin da yake cikin nasu zai iya samun irin wannan matsalar to in ka ga mace a irin wannan situation din nan ba karamin abin tausayi bane kuma ba ko bane yake jawa illa jini da in ya hau to a wannan lokaci ne mu ko muka yi allurori masu zafi irin su magnesium sulfate dan ya taimaka gurin saukar da wannan hawan jinin wasu za su gommace da wanda an bar su da hawan jinin nasu a da da musu wannan allura amma kuma wannan alluran shine zalla mafita da zai taimaka ya rage irin wannan girgiza da ake samu sai kuma ka samu proteinuria wato presence of protein a cikin fitsari kenan wannan kuma ba a taba ganewa dole sai an dan dauka fitsari sai an yi gwaji a lokacin zai nuna 2 plus 3 pluses tare da sauransu haka na biyu daga cikin illoli na wannan gestational hypertension ɗin nan in ba a shawo kan shi ba akan samu preterm delivery preterm delivery shi ne yayin da aka haifi jariri ko kuma jaririya ba a lokacin da ya kamata ba so zai kasance cewa kenan an haife su bayan kwana 28 amma kafin bayan sati 28 afwan amma kafin sati 37 wato kenan za ta yi wa haife su a sati 29 30 31 32 dukansu ana considered ɗinsu a matsayin preterm ne ko da ma a zo a ce nauyinsu ya kai 2.5 kg na gaba akan samu still stillbirth shine kasance an haifi jariri ko jaririya wanda ga sunan full amma kun ba su da rai to wannan yana cikin manya-manyan illoli na gestational hypertension haka ma kuma akan samu mutuwa na ita kanta mahaifiyan ko kuma jaririn ko kuma da mahaifiyan da jaririn duka a an a rasa su wato ana so a ce mika ana so a ce miki gestational hypertension ba abun wasa bane idan aka yi wasa da shi to yawanci akan samu consequences na mutuwa to likita shin idan jinin mace mai ciki ya hau wani irin taimakon gaggawa ake bata domin ceto rayuwarta da na jaririn. Daga cikin abubuwan da ake yi na cikin hanzari don a shanyo a shawo kan wannan matsala shine early cesarean section ko kuma immediate uh, emergency cesarean section wato a ja a mawa mace fita kenan irin wannan CS din nan a cire wannan baby ko kuma wannan uh, jaririn nan immediately in aka zo a zo a ce za a bata lokaci to za a iya rasa su ke daya is one of the best and the uh, fastest option da ake da shi a kowane asibiti a duniya dan a tabbatar da cewa an ceci ranta a ceci ran abin da yake cikin ta to likita kamar wasu irin hanyoyi ake bi don hana aukuwa ko kuma shawo kan irin wannan matsala ta hawan jini ga mace mai juna biyu daga cikin manyan manyan hanyoyin da ake bi don a shawo kan wannan matsala na farko dai shine yawan zuwa abu ga matan da suka kasance sun dauka ciki suna ganin burgewa ne ba sa son zuwa asibiti ba a ba su folic acid ba a ba su fasalid ko kuma ba sa shan magunguna ko kuma ba a gwada su nauyin su ne blood pressure din su ne sugar su ne tare da kuma lafiyan jaririn su suna suna zaune a gida suna nan suna ta wato ainihin na gargajiya to su sani cewa fa wannan ba wannan kuskure ne da yana iya causing irin wannan gestation hypertension din so yawan zuwa awo yana taimaka mana mu likitoci tare da midwives dan mu san menene matsalar ki da mu san kuma hanyoyin da zamu bi dan a shawo kan wannan matsalar tun ma kafin ya auku na biyu kuma ga wanda suke da family history wanda ya kasance mahaifiyanta ne ko kuma sistanta to ya kamata ya kasance cewa sun fara kiyaye abubuwan da na lissafo a baya su gishiri ne magi ne kayan zaki ne kayan maiko ne su guje shi su ja baya da shi musamman in suka ɗauka ciki haka mako yana da kyau suna buɗe su da kyau gurin tabbatar da zuwa ko da a soɗe ne a sati biyu ana gwada blood pressure su ga wanda suke da wayo makan sukan sayi shi wannan abin gwada blood pressure din wato sphygmomanometer sai suna gwada jiki a cikin gidansu ko da ma bayan kwana hudu ne zuwa sati sati akalla dan su san menene lafiyarsu da kuma abun da ya kamata su kiyaye cin goro yana da abubuwan da ya kamata a ce an guje masa tare da kofi tare da kuma lipton musamman lipton din da ya jin nan sosai haka ba a so ga mace mai ciki haka ma kuma samun hutu abu ne wanda yake da matukar amfani yawan shan ruwa mai tsafta motsa jiki na ɗan ƙanƙanin lokaci ko da minti sha biyar zuwa ashirin a rana musamman ko da safe ko irin da yamma haka can a ɗan tafiya ne 500 meters zuwa 1 km amma kar ya wuce haka kar a yi da sauri kuma balle a ce za a gudu haka ma kuma a guje wa dukkan abubuwa masu nauyi tare da kuma shan magani na methaldopa ko kuma ultimate ga wanda suka samu hawan jinin amma in ya kasance cewa despite an yi haka still mace tana samun wannan hawan jinin bayan aihuwa da wata ɗaya wata biyu wata uku to fa tabbas final complications ne shine za ta iya samun high blood, high pressure wato hypertension kenan wato sai kasance jinin ta ya ci gaba da hawa wanda it will not be considered wato ba za a ɗauke shi a matsayin gestational hypertension ba but rather za a ɗauke shi a matsayin normal high blood pressure ne kamar yadda na sauran mutane yake kenan zata na zuwa wata wata ko kuma bayan wata biyu ana bata wannan magunan da aka saba bayarwa na su antihypertensives wato kenan tana da ciki da bata da ciki da tana sharuwa da ba ta sharuwa haka za ta na zuwa ana ba ta nan magunguna kun kenan ah, daga ciki ne ya sa ya ja mata hawan jinin kuma despite ta aihu jinin still ya ci gaba da hawa to irin wannan dole ana zuwa asibiti Allah ubangiji ya samu dace Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu domin an ce rigakafi ya fi magani. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma Dr. Muslim Bello Katagum da ya ilimantar da mu a cikin shirin. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Babu